haka ita wannan duniyar da kuke ji da gani duk wanda ya ce maka akwai wani sauran zaman lafiya a cikinta ka ce masa ƙarya yake yi in kuma kana jin kunyarsa to kawai ka shiru ka saurare shi domin duk wani abu da ake yi na saɓan Allah wanda yake janyo fushin Allah subhanahu wa ta'ala wa al'umma mu wannan al'ummar babu abu ɗaya tal da ya saura wanda ba ma yi so da haka in uwa kuma gyara ayyukanmu mu gyara alaƙar wannan tarbiyyar da malamai suke magana a kanta ita ce ƙashin doron bayan kowace irin al'umma duk al'ummar da ta rasa tarbiyya ko shakka babu ta shiga halin haƙulayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abu mafi nauyaya ma'aunin lada a ranar kiyama kamar kyakkyawar tarbiyya da mafi kyawun mu'amala amma tarbiyya ta lalace Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu minke hannuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni minke mu bi umarnin yanzu yana daga cikin abin da malam yake sai nuna mana nan wannan alaƙoƙin da suke faruwa na lalata 'ya'ya mata da 'ya'ya maza duk yana da alaƙa da taɓarɓarewa na tarbiyya domin inda tarbiyya ba ta lalace ba duk waɗannan ababen munana ba za su rinka faruwa ba abu na farko abu na farko da zai baka tsoro ya girgiza ka a wannan lokacin ɗanka in ya fita bai sha ba za a iya ɓata shi a yi luwaɗi da shi yarka in ta fita bata sha ba za a iya kama ta a yi mata fyaɗe a irin wannan lokacin a irin wannan al'ummar ne muke neman wai mu samu wanzaccen zaman lafiya ba tare da zubar da jinane ba duk hanyar da ake biya tsokane Allah maɗaukakin sarki min bita kuma ni a fahimta ta wannan 'yan luwaɗi da waɗannan masu lalata ƙananan yara wallahi yana da alaka da sakaci na hukumomi wannan shine gaskiyar magana menene sakaci na hukumomi sai ka ga an kama mutum ya yi lalata da yarinya ya tabbata a shari'a ta musulunci duk mutumin da ya taba aure Ya yi lalata da mace ko da karamar yarinya ce ko ba zaura ce ita ko budurwa ce ita ko matar aure ce ta hukunci cewa yi kashe shi shi ta shari'a na musulunci ta yarda a kashe wani dan waɗansu su rayu cikin martaba da kima da kwanciyar hankali da Allah ya sa ɗin da nan da Allah ya sa masu lalata 'ya'yan nan idan an kama su gwamnati tana kama su ta bindige su a idan mutane a tara taron press conference 'yan jaridu su shelanta wa duniya ga shi yau an kashe wani ko an kashe wance ko an kashe wani don ya aikata kaza na muku da Allah waɗannan barnoni insha Allah subhanahu wataala za su rabu insha Allah za su yi me za su rabu amma idan za a kama a saki idan za a kama a saki sai yanzu da za a kama da hukumomi in sun kama za su ce a kace suka ji kungiyar amnesty human rights ta taso tana cewa ana kisa ba bisa ka'ida duk ke ta haddin nan da ake amnesty human rights ta ku fito kun yi magana ba sai an ɗauki mataki akan waɗanda suka yi abu yan luwaɗi ku ci tsoron Allah wallahi ubangijin ku yana nan yana jiran ku kar ka ga kana iskanci kana wulakanci ka kashe wanda kake so ka yi zina da wanda kake so ka yi luwaɗi ka ɓata wanda kake so Allah ya rabu da kai na ƙara ma lafiya Allah na jinkirta maka ne abinda Hausa suke cewa ta lala kamar da suke inna rabbaka bil mirsad lalle ubangijin kai na nan alfaka yana jiran ka Allah ya tattali azaba ga waɗanda suka saba masa kamar yadda Allah ya tattali ni'ima ga waɗanda suka yi masa ɗa'a cikin abin da ya umarni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allah tabaraka wa ta'ala la yumli lizzalimi hatta idha akabahu lam yuflit Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa azzalimi ya ci gaba da ta'addancin shi ya ci gaba da zinace zinacen sa ya ci gaba da luwadin sa ya ci gaba da kashe kashen sa hatta idza akabahu lam yuflit har sai ran da Allah ya damke shi kuma ba wanda zai zo kwace shi wallahi ba zai iya kubuta ba sai sa Allah yake cewa walau tara izil mujrimuna nakisuru usuhum inda rabbihim rabbana absarna wasmi'na farji'na ina, salihan inna mumkinun Allah sai zara ga masu tsantsar sabon Allah a nan duniya wanda suka mutu suka taɗe suka wayi gari a 'yan wuta idan suka ji azaba za su rinka durkusar da kawunan suna cewa rabbana ya ubangijinmu mun ji azaba yau mun ga azaba da idanuwanmu roƙon da muke maka farji ina mayar da mu duniya na amal salihan za mu koma mu kama aikata aiki aiki mai kyau za mu yi imani da duk abin da ka turo ka da shi za mu zama mutanen kwarai Allah sai ce ƙarya kuke walau shi ina da atana kullu nafsin huda da mun so kowace rai sai mu bata shari'a tun a gidan duniya walakin haqqal qawli minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in Allah ce magana ta riga ta gama tabbata daga gare ni sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanna yan uwa wutan nan da kuke ji ana faɗi makamashinta wa ƙudu hannasu wal hijara duwatsuna da mutane su ne idan wutar ta yi lo za ta mutu sai a watsa sai ta ƙara tashi kamar yadda ake kwasa ciyayi a zuba a cikin murhu wuta ta yi fa haka za a kwashi mutane da duwatsuna a jefa wuta ta ƙara tashi wutar jahannama tsananin azabar wutar jahannama ne yasa za ka ga 'yan wuta suna layi suna tangaɗi suna maye suna tangaɗi suna maye Allah ya ce duk wannan mayan suke da suke yi wa mahum bisukara ba wani abin mai suka shafa walakin na azaban tsantsar tsananin bonan azaba na Allah ne ya tsananta a gare su ke tangadi suna mai Allah ce idan azaba ta azaba wataran nasa sukhara wa mahum bisukara walakin na azaban lahi shadid in wa duk irin waɗannan nau'o'i na azaba da Qur'ani ke faɗi da ahadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba gaskata su tabban yadda ko muna ganin mutuwar nan ƙarya ce to wallahi 'yan luwadi muna haɗa ku da girman Allah ku ji tsoron Allah ku tuba mazinata ku ji tsoron Allah ku tuba masu ɓata 'ya'yan mutane ku ji tsoron Allah ku tuba in ka ɓata ɗan gidan wancan kai ma gobe fa uba ne a gurin wani za a ɓata 'yarka ko ɗanka irin abin da kai shi za a yi ma hukumomi ku ji tsoron Allah ku ɗauki katafaren matakai akan dukkan wani wanda aka kama da hannu dumu-dumu a cikin irin waɗannan al'amura wannan al'amari yana da alaƙa da rashin tarbiyya ne wanda iyaye ba su iya ba 'ya'yansu sukan iya biya wa 'ya'yansu akan abin da zukatansu kawai suke so ne to wallahi ɗan uwa kuma tsaya mu bai wa 'ya'yanmu ingantacciyar tarbiyya wannan ababen da suke ta faruwa barazana ce wa rayuwarmu da rayuwar 'ya'yanmu idan aka yi wa ɗan gidan wancan fyaɗe ko ƴar gidan wancan fyaɗe gobe sunan ɗan gidanka wanda za a yi fyaɗe su da ku tsaya a inganta tarbiyyar ‘ya'yan wasu domin namu su samu tarbiyya hukumomi in kun kama su ku rinka kashe su domin waɗansu su yi rayuwa cikin jin daɗi ku rinka kashe su a idan jama'a ku tara taron ‘yan jaridu press conference a kashe su a gaban mutane duniya ta gani gobe idan wani ya gani sun ya ji tsoro ita shari'ar musulunci idan ka ji ta ce ayabu ba rashin tausayi bane tausayi ne ana kashewa ne don waɗansu su rayu amma idan aka kuskura aka saki tarbiyya ta ci gaba da tafiya haka ko shakka babu za mu wayi gari a cikin nadamar da ba ta da amfani sannan yan uwa musulmi kuma da harkar ilimi ta zama ita ce kan gaba ga komai jahilci shine babban abin da ke ingiza ƙeyar mutane zuwa ga sabon Allah amma duk wanda ya san Allah ya san waye Allah to yana ƙoƙarin kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala sannan ana sanin waye Allah ta in an nemi ilimin sanin waye Allah bi haƙiƙanin gaskiya amma jahilci yana daga cikin manya-manyan abin da suke ta sakeyar mutane zuwa ga sabon Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ubangiji ta'ala ya inganta tarbiyyar ƴaƴanmu ubangiji ta'ala ya inganta tarbiyyar mu ubangiji ta'ala ya tsarkake mana zukatanmu daga fadawa cikin nau'ikan alamomi na aiki na fasikanci ƙananan su da manya-manyan su kuma lalle ko shakka babu sai mun tashi da gaske gurin yaƙar rashin tarbiyya gurin yaƙar ta'addanci mu yaƙi abin da zukatanmu mu yaƙe shi da ƙarfin dantsanmu mu yaƙe shi da iliminmu mu yaƙe shi da basirar da Allah maɗaukakin sarki ya mana mu ba da gudunmawa domin inganta tarbiyyar ƴaƴayen waɗansu ta hanyar haka sai ubangiji subhanahu wataala mu ma ya inganta tarbiyyar yanzu ina ce nan galibi ga kuɗi yanzu misali nan dukan dukan nan dukan ku nan ba wacce ta wuce ko ba wanda ya wuce a cikin ku nan ya haddace Qur'ani idan ya sa kanshi shi yasa zaka ga mun bude hanyoyi mabambanta na yin karatun Qur'ani muna da makaranta online Islamic studies ana haddar Qur'ani ko daga ina kake a duniya za a yi karatu da kai da ka rijista za a yi maka interview a baka admission number za a yi karatu da kai daga duk inda kake a duniyar nan za a yi karatu da kai a baka hadda qur'ani a baka hadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi a baka hadda zikirori na azkar a baka nu a koya ma yadda ake ibada su da haka yanzu in kace ilimi ya faskare ka sai mu ce ma kariya kake ilimi ya faɗaɗa ko kota ko ina ana karantar da shi sannan albishirin da nake so in yi mana mu ɗaliban wannan makaranta kun sani cewar mun kai shekara kusan uku muna tafa fitakar yadda za a yi mu samu san fili da za mu gina tsiyar makaranta to Allahu akbar cikin ikon Allah Allah ya azurta mu yanzu mun mallaki katafaren fili manya-manya guda biyu muna sa ran za a yi takkeken ginin makaranta wadda za a rinka karantar da hadda alkur'ani da kuma ba da ilimin na musulunci domin inganta tarbiyyar al'umma sannan sanin kanku ne a makarantar nan muna tare da marayu da kuma 'ya'yan gajiyayyu wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa iyayensu suka rasu ko kuma iyayensu ba su da ƙarfi to ilimin yana neman ya faskare su domin marayun da muke da su sun yawan da tsakanin da Allah muna fatan mu rage su waɗansu mu ne hukumar makaranta muke ɗaukar nauyin su waɗansu waɗansu ne daga waje suka ce za su rinka ɗaukar nauyin karatun su amma wallahi ta lahi sun gajiya da wanda muka ɗauka da kanmu da wanda waɗansu ne suka ɗauki nauyi duka an bar mana nauyin ya zama a kanmu to ɗan uwa kuma ji tsoron Allah ne inganta ilimi in muka inganta harkar ilimi Allah zai taimake mu to mun samu wannan fili to samun fili ba shi bane mai wahala gina shi mun kirawo masana harkar fitar da tsari na fulan din gine-gine sun zo sun fitar mana da yadda structure ginin za ta kasance insha Allah muna so a yi mana benin hawa uku muna da wannan burin kuma in Allah da Allah zai cika mana shi walau dai ko muna rayu ko kuma ku mu ku Allah zai cika mana wannan burin lokacin ku ba mu san kwanan waye bane zai yi tsawo amma muna yin muna da yaƙini cewa Allah ba zai ba mu kunya ba insha Allah zai mun gina wannan makaranta wannan makaranta estimatically abinda ake tsammanin za ta ci gininta da komai zai kai naira miliyan ashirin mu kuma ba mu da naira miliyan biyu ta mu da ƙarshen kanmu kuma na yi imani da Allah wannan abin sai ya tabbata insha Allah sai ya tabbata suraka yan uwa dukkan kuna wanda duk ya san ya bada gudunmawa wurin samu a mallaki wancan fili to muna ƙara kiran shi ya zo ya ƙara saka gudunmawa wurin ganin tabbatuwar wannan gini irin su hajiya rakiya Allah madaukakin sarki ya saka miki da alkhairi ki haƙuri ba dan ganin ido ba irin su hajiya madina wadda bata nan muna yi musu godiya domin sun ba da gudunmawa mai girma sosai wurin ganin wannan fili ya mallaku sannan kuma wanda suka dinga alkawari wani ya ce zai ba da kaza wani zai da kaza su da dama an samu waɗansu cika alkawari waɗansu kuma ba su samu dama ba to waɗanda suka yi alkawari za su da gudunmawa don ganin gina wannan makaranta ba su samu dama ba muna roƙon Allah ya ba su wannan dama sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa da mu da su ne tarayya a gurin lada don haka yanzu an mallaki fili kuma za a ci gaba da ginin makaranta daga yau din nan an buɗe asusun ginin makaranta za a ci gaba da ginin makaranta insha Allah ka ba da gudunmawa in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah ya alƙawarin zai taimake ku kuma Allah ya alƙawarin zai tabbatar da daga ku sannan ku ba Allah ranci rancin da babu gara babu zago manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mata Ibina adam in qada amalahu illa min thalathin idan ɗan adam ya mutu duka ayyukansa sun dakata sai dai ɗaya daga cikin ababe guda uku na farko sai annabi ke cewa sadaqatu jariya sadaka mai gudana irin wannan gina makaranta haka rijiya gina masallaci kuma wannan makaranta ce har da masallaci za a gina masallaci katafare kuma a gina katafare makaranta kuma jama'a ita makaranta ba ta karewa tana nan har abadan da'iman ko da an rusa ta za a gina to idan ka ba da bulo ɗaya a wajen ginin makaranta kana da lada na fasantin sun wanda ya ba da bulo ɗaya in ka ba da guda biyu kana da ne da fasantin na wanda ya ba da guda biyu kamar hannun jari ne a kamfanin wanda ya sa dubu biyu to ribarsa ta fi na wanda ya sa dubu daya, wanda ya sa dubu hudu ribarsa ta fi na wanda ya sa dubu biyu gwargwadon abin da ka bada gudunmawa don ɗaukaka a kalmar addinin Allah gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki zai baka na lada muna roƙon Allah ya sa da mu da ku ne tare ya gurin lada sannan ba iya ku kaɗai da muke tare da ku anan na kewa don haka hatta ku masu kallo da saurare kowa ya bada gudunmawarsa kuma in ka san kana da wanda za ka sa ya bada gudunmawa kai ma ka sa ya bada gudunmawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya nuna wani alkhairi ya aikata alkhairin to shi din ma yana ladan wanda ya aikata alkhairi ma'ana in na sa ka aikata wani aiki na alkhairi to Allah zai baka lada kai da ka sa aka yi aikin alkhairin Allah zai baka lada irin na wanda ya sa aka yi alkhairin da ka dala mu tarin ba da gudunmawa gurin ganin ɗabbakuwar wannan ginin makaranta daga yau dinnan an buɗe asusun ginin wannan makaranta ubangiji ta alaka cika mana burin idan daga cikin kuma akwai wanda zai ɗauki naira miliyan ashirin ɗaya